Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم السلام الله بركة مدور حكا راجي حوصا في او اتش دقا نمبر نين تيران يفار واسع شرن سانسا في ريال العربة kuma tare amina zai kasance tare da kowa wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka ɗauke da su ba wannan gabatar da muna ɗauke da labaran duniya da dumin su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirin na namuleka mu na yau wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da duniyarmu a yau murya masu sauraro tare da hassan barka sai an ansoshin tarbiyya wanda zan gabatar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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar kamar Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar kamar Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madalla masu sauraron su kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi sa. ga labaran duniya mai karantuwa muhammad amin farko muhimman kaninsu ana samun ci gaba a tattaunawar da ake tsakanin iran da hukumar nukiliya ta duniya kan wasu batutuwa masu sarƙaƙiya gwamnatin isra'ila ce tushen dukkan matsalolin da ake ciki a yankin gabas da tsakiya najeriya za ta yi amfani da diplomasiya kan dokar hana tafiye-tafiye da birtaniya da wasu kashe suka sanya mata ƙungiyar ƙwallo ta arsenal ta cire obama yang daga kaftin ɗin ƙungiyar saboda rashin ɗa'a Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Ana samun ci gaba a tattaunawar da ake tsakanin Iran da hukumar nukiliya ta duniya kan wasu batuwa masu sarƙaƙiya. Hakakin makatakin wajen ƙasar Iran ya faɗi cewa tattaunawar da ake tsakanin Muhammad Islami shugaban hukumar nukiliya ta Iran da darakta janar ɗin hukumar nukiliya ta duniya Rafael Gross ana samun ci gaba sosai kan batutuwa daban-daban da ke da sarƙaƙiya akan shirin ta na nukiliya. islami ya shaida manema labarai a gefen taron na birnin tehran cewa haɗin kai tsakanin iran da hukumar nukiliya ta duniya ya takaita ne ga iyakokin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e da kuma yarjejeniyar hana yaduwar makaman kare dangi wato npt ya kara da cewa idan hukumar ta iaea e tana son gudanar da bincike a cibiyar nukiliya bisa yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma matsaya a kai a shekara ta da 2015 to dole ne dukkan sauran bangarorin da ke tattaunawar su cika alkawuran da suka ɗauka. ya ce idan ba za su iya cika alkawuransu ba kuma za su ci gaba da wa Iran takunkumai na zalunci rashin adalci bai kamata su nemi tilastawa Iran ta ba su haɗin kai da suke bukata ba. Gwamnatin Isra'ila ce tushen dukkan matsalolin da ake ciki a gabas ta tsakiya. A wata tattaunawa ta tarho da ministan harkokin wajen kasar Iran Amir abdullahi ya yi da firaministan yankin Falastin Ismail Haniya ya faɗi cewa gwamnatin yahudan ya ce tushen duka matsalolin da ake fama da su a yankin kana ya taya shi murnar zagawar ranar kafa kungiyar ta hamas har ila yau ya kara da cewa su kasashen yankin na kokarin kulla hulɗa da isra'ila wanda hakan ya sa a tsaro da muradin kasashen yankin da ma duniyar musulmi baki ɗaya a tattaunawar ta ministan harkokin wajen kasar iran ya siffata kungiyar hamas a matsayin babban jigo a fafutukan neman yankin falastinu da yancin masallacin kudus daga mara isra'ila ya ce a yau tsayar dakar da suke ta taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da haƙoƙin falastinawa na tarihi da yake ishara game da matakin da kasar birtaniya ta ɗauka na sanya ƙungiyar hamas a cikin 'yan ta'adda ya ce wannan mataki ne na siyasa kawai akan al'ummar falastinu kuma iran tana goyon bayan da ƙungiyar take yi na ƙwatar 'yancin falastinawa Najeriya za ta yi amfani da diplomasiya kan dokar hana tafiye-tafiye da wasu kasashe suka sanya mata. Rahotanni sun bayyana cewa gwamnatin Najeriya na bakin kokari wajen ganin an warware matakin da kasashen Birtaniya kana da kasar Saudiya da kuma Argentina suka ɗauka. na 'yan ƙasa ta shiga ƙasashen su saboda gano waɗanda ke ɗauke da sabuwar nau'in cutar corona Omicron a kasar. shugaban kwamitin da shugaban kasa ya kafa kan batun annobar cutar corona mustapha boss ya faɗi cewa akwai yiwuwar ta takaddamar da ake yi kan batun nan da mako mai zuwa ya ce kamar yadda kowace ƙasa take da haƙƙin ɗaukar matakin da suka dace don kada ya ƙasar ta haka ita ma najeriya ta da haƙƙin ɗaukar irin waɗannan matakan tun dai najeriya ta fara amfani da hanyoyin diflomasiyya kan ƙasashen don su ɗage matakin da suka ɗauka na hana 'yan ƙasar ta tafiye-tafiye zuwa ƙasashen su domin zai amfani dukkan ɓangarorin biyu ne baki ɗaya. najeriya da wasu kasashen afirka ne wasu kasashen turai suka sanya wa takunkumin hana yin tafiye-tafiye zuwa kasashen su tun bayan da aka gano ɓullar cutar corona a mekaron na afirka ta kudu da kuma hong kong a watan nuwamban da ya gabata to saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran ƙungiyar ƙwallon kafa ta arsenal ta cire obama yang daga kaftin ɗin ƙungiyar saboda rashin ɗa'a dan kwallon tawagar gabon wanda bai buga wasan da arsenal ta doke samton uku da biyu a ranar asabar ta gabata a premier league ba ba zai kuma yi wa gonas fafata wanda za ta kara ba da west ham a yau laraba a babbar gasar ingila ba rahotanni da arsenal ta fitar ya nuna cewa muna sa ran dukkan 'yan wasanmu musamman kaftin dinmu zai zama mai bin da'a da dokoki da muka gindaya da aka amince da su ko da yake michael ateta bai fayyace laifin da ɗan wasan kwallon kafan na gaban ya aikata ba sai dai atletic ta bayar da rahoton cewa ɗan wasan ya koma latti bayan wata tafiya da ya yi ba bisa izini ba obama ya karɓi mukamin kaftin ne a watan nuwamban shekara ta 2019 a hannun garanti zaka karkashin koci onaye omere obama yag wanda ya koma arsenal kan fam miliyan 56 daga borussia dortmund a shekara ta 2018 ya saka hannu kan yarjejeniyar ci gaba da taka leda har a kaka uku a emirates a bara a kakar ta mawada ta bana ya ci kwallo hudu a wasa goma sha takwas a league sai dai rabon da ya zura kwallo guda daya a raga tun ranar 22 ga watan oktoba da ya gabata wasu ƙasashen laraba sun canza manhajar karatunsu domin kaucewa sukar yahudawa wata kungiyar yahudawan isra'ila ta bada rahoton cewa an samu sauyi a manhajar karatu a wasu kashen larabawa domin kawar da suka yahuda da gwamnatin isra'ila a cikin littafan su. tashar al jazeera ta bayar da rahoton cewa cikakkun bayanai da kungiyar anti defamation union ta rubuta wadda a cewar shafin ta na yanar gizo tana gudanar da ayyukan tallafawa gwamnatin sahuniya a matsayin ƙasa ta yahudawa domin dimokuraɗiyya da kuma sanya ido kan kamfe na kyamar sahiyuniya a faɗin duniya ƙungiyar ta ce bisa binciken da ta gudanar ta gano cewa an samu sauyi a manhajar karatu a wasu ƙasashen laraba domin kawar da sukar yahuda da gwamnatin isra'ila a cikin littafansu da ake koyarwa ake koyarwa da ake koyar ake koyar da yara su bayanin ya ce sake fasalin ilimi a gabar tsakiya yana daga cikin ci gaba da aka samu wajen yaƙi da tsoron ra'ayi ji ƙungiyar ta yahudawa tana mai ba da misali da wani rahoto na baya-bayan nan tare da haɗin gwiwar cibiyar canji ta duniya ta Tony Blair. Ƙungiyar da tana ƙashin tsohon firaminista na Birtaniya ne kuma mai ba da shawara ta musamman kan harkokin ƙasa da ƙasa a ƙungiyar yaƙi da ƙyamar Yahudawa. Ta ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan kuka saurara. madalla masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da duniyarmu a yau duniyarmu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da haka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau shirin da kan yi dubi a kan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da bita a kansu da kuma diba lamarin ta fuskoki daban-daban a yau shirin namu da Allah zai dubi ne a kan tattaunawar da ta gudana a tsakanin manyan jami'ai na tsaro na kasashen iran da kuma saudiya game da haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma na ƙasar oman kuma abubuwan da suka mayar da mahimmanci akan su a tattaunawar tasu inda za mu dubi a kan wannan batu ta fuskoki daban-daban da kuma yadda ake kallon lamarin da alfaninsa da kuma tasirinsa ga yankin gabas ta tsakiya wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da yardar allah da fatan masaurare za a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin. ranar litinin da ta gabata goma sha uku ga wannan wata na disamba ne dai babban hafsan hafsoshin soji na kasar oman janar abdullah bin abdulaziz ya kawo wata ziyara aiki a birnin tehran inda ya gana da takwaransa na kasar iran din babban hafsan hafsoshin soji na kasar janar muhammad bakiri da suka tattauna batutuwa daban-daban da suke da alaka da harkoki na tsaro a tsakanin kasashen na iran da kuma oman a yayin wannan tattaunawa dai bangarorin biyu sun taɓo batun halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya da kuma ayyuka na haɗin gwiwa waɗanda suka haɗa ƙasashen iran da kuma oman na tsawon shekaru waɗanda ake gudanarwa a cikin tekun oman da kuma tekun fasha a tsakanin dakaru na ƙasashen iran ɗin da kuma ƙasar ta oman inda zuwa yanzu sun cimma nasarori masu tarin yawa ta fuskacin ayyukan tsaro da suke gudanarwa na haɗin gwiwa a tsakaninsu a cikin tekunan guda biyu a yayin wannan ziyara kuma an tattauna wasu batutuwa waɗanda suke da alaƙa da ayyuka na haɗin gwiwa wanda ya haɗa ƙasashen biyu da sauran ƙasashe da suke yankin gabas ta tsakiya musamman ma a cikin tekun fasha da hakan ya haɗa da ƙasar saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa wanda dukkaninsu kasashe ne da suke da babban tasiri a cikin yankin na tekun fasha duk da cewa da ziyarar ta ranar litinin babban hausan hafsoshin sojin kasar ta oman ne kawai ya ziyarci birnin tehran to amma janar bakiri babban hafsan hafsoshin sojin kasar iran ya bayyana cewa kafin ziyarar babban hafsan hafsoshin sojin kasar ta oman sun gudanar da wata tattaunawar ta musamman tare da shi da kuma manyan jami'ai na tsaro na kasashen saudiya kuma haɗaɗɗe daular larabawa wanda ya haɗa dukkanin ƙasashen biyu da ita kanta ƙasar ta iran da kuma oman ɗin da aka tattauna batutuwa waɗanda ake da saɓani a kansu su dangane da ayyuka na tsaro a yankin gabas ta tsakiya janar bakire duk da cewa dai bai bayani dalla-dalla dangane da abubuwan da aka tattauna a zamansa da sauran takwarorinsa na kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma oman ba amma da ya bayyana cewa an samu gagarumin nasara da kuma warware matsaloli da dama da kuma rashin fahimta wanda ke akwai wanda yakan kawo cikas da tarniki wajen gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen musamman saudiya da ƙasar iran waɗanda su ne manyan ƙasashe na yankin gabas ta tsakiya da kuma suke da babban tasiri ta fuskoki daban-daban da hakan ya haɗa da tasiri na siyasa da kuma tasiri ta fuskacin tsaro da zamantakewa da kuma babban tasiri wanda yake da alaƙa da addini sannan kuma janar bakire ya bayyana cewa wannan tattaunawa ta gudana a tsakanin iran da saudiya da kuma haɗaɗɗe daular larabawa da ƙasar ta oman ta bayar da damar buɗe wani sabon shafi na kyakkyawar dangantaka ta fuskacin tsaro da aika na haɗin gwiwa a tsakanin waɗannan ƙasashe a cikin tekun fasha da ma yankuna daban-daban na gabas ta tsakiya kafin ziyarar ta babban hafsan hasashen sojin kasar ta oman dai a cikin makon da ya gabata shugaban majalisar tsaron kasa na ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa ta hannun bin zaid ya kawo wata ziyarar aiki a ƙasar iran ɗin inda nan ma ya gana da manyan jami'ai na ƙasar da suka hada da takwaransa na iran ɗin admiral ali shamkhani wanda shine babban sakataren majalisar tsaron kasa a ƙasar iran inda suka tattauna batutuwa da dama aksarin abubuwan da suka yi dubi a kansu a yayin tattaunawa tasu dai sun mayar da hankali ne akan bututuwa na tsaro kasantuwar haɗaɗɗiyar daular larabawa ƙasashe da take makwabtaka da ƙasar iran a cikin tekun fasha baya ga kuma ta hannun bin zayed ya gana da wasu manyan jami'an da suka hada da ministan harkokin wajen ƙasar ta iran amir abdullahian da kuma shugaba ibrahim ra'isi a ziyarar tasa dai an rataba hannu a kan bututuwa daban-daban waɗanda suka shafi yarjejeniyoyi na tsaro da kuma ayyuka na haɗin gwiwa har ma da batutuwa waɗanda za su taimaka wajen bunƙasa harkoki na tattalin arziki a tsakanin iran da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa shugaba ibrahim ra'isi na ƙasar iran ya bayyana ziyarar ta babban sakataren majalisar tsaron ƙasa na haɗaɗɗiyar daular larabawa a birnin tehran da cewa ziyara ce wadda take da matuƙar muhimmanci domin kuwa haɗaɗɗiyar daular larabawa na ɗaya daga cikin ƙasashe da suke da matuƙar muhimmanci ga ƙasar ta iran ko ba komai akwai dangantaka ta makwabtaka baya ga kuma akwai alaƙa ta addinin musulunci sannan kuma akwai alaƙa ta yanki wadda ta haɗa su baki ɗaya baya ga haka kuma janar bakiri babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar ta iran ya bayyana cewa kasar oman ita ce take taka gagarumar rawa wajen ganin cewa ta tabbatar da haɗin kai da kuma fahimtar juna da kawar da duk wani saɓani da rashin fahimtar juna a tsakanin ƙasashen yankin inda bayyana cewa akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin ƙasar iran da oman na tsawon shekaru baya ga haka kuma akwai ƙasashe irin su qatar da kuwait wanda dukkaninsu suna da kyakkyawar alaƙa ta musamman a tsakaninsu da ƙasar iran illa dai kawai kasashen saudiya da kuma bahrain gami da haɗaɗɗiyar daular larabawan ne akan samu rashin fahimtar juna lokaci zuwa lokaci a tsakaninsu wanda kuma a cewar babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar ta iran ta hanyar tattaunawa tsakanin dukkanin waɗannan ƙasashe da yardar allah za a samu fahimtar juna da kuma kawar da duk wani saɓani a tsakaninsu. su baya ga haka kuma wani abu wanda janar bakiri ya ishara da shi a nan shi ne haɗa ƙarfi da ƙarfe a tsakanin dukkanin ƙasashen zai zama ya sa waigi ga yunkuri na ƙasashen ƙetare musamman ma masu haƙoran yin mulkin mallaka da shimfiɗa ƙarfinsu da ikonsu a kan yankin da kuma wawushe arzikin da allah ya huwa cewa wannan yanki na gabas ta tsakiya inda ya ce yin aiki tare a tsakanin ƙasashen yankin baki ɗaya shine abin da zai kawo ƙarshen wannan hankoro na ƙasashen ƙetare da kuma kwaɗayin arzikin da allah ya huwa cewa yankin baya ga haka kuma ya yi ishara da tattaunawar da ake gudanarwa a tsakanin saudiya da ƙasar iran wadda ta gudana a lokuta daban-daban a birnin bagdaza na ƙasar iraki wanda shi ma bayyana hakan da cewa ga gagarumin ci gaba ne wanda zai taimaka matuƙa wajen warware batutuwa daban-daban da ake da sabani a kansu a tsakanin kasar ta iran da kuma saudiya da dama daga cikin masana harkoki na siyasar ƙasa da ƙasa sun yi imanin cewa akwai abubuwa da dama da suke faruwa a halin yanzu waɗanda za su taimaka matuka wajen samun zaman lafiya da kuma daidaituwar lamura a yankin gabas ta tsakiya matukar dai aka iya cimma abubuwa da ake tattaunawa a tsakanin ƙasashe a kansu ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke ishara da hakan shine yadda kasar turkiya ta zama ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda suka shiga tattaunawa tare da ƙasashen da ba su ɗasawa da juna a tsakaninsu musamman ma dai tsakanin ƙasar turkiya da ƙasar saudiya wanda a lokutan baya ba su ga maciji da juna kamar da kuma ƙasar ta turkiya ta shiga tattaunawa da ƙasashen haɗaɗɗe daular larabawa da kuma ƙasar masar wanda dukkaninsu ƙasashe ne da ba su ɗasawa a tsakaninsu baya ga haka kuma shiryawa da aka yi a tsakanin ƙasar qatar da kuma kasashen saudiya da bahrain da masar da haɗaɗɗiyar daular larabawa waɗanda suka ƙaƙaba mata takunkumi a lokutan baya wanda kuma a halin yanzu an warware dukkanin matsaloli na rashin fahimtar juna a tsakanin waɗannan ƙasashe kuma sun cirewa ƙasar ta ƙatar takunkuman da suka ƙaƙaba mata da a halin yanzu ake ci gaba da gudanar da harkoki na kasuwanci da zirga-zirga da sufuri ta sama da ƙasa da kuma ta a tsakanin su ko shaka babu aiwatar da irin waɗannan tsare-tsare na tattaunawa a tsakanin kasashen yankin gabas ta tsakiya a mahangar masana harkokin siyasar ƙasa da ƙasa zai taimaka matuƙa wajen samun fahimtar juna da kuma tabbatar da tsaro da kuma samun zaman lafiya a ƙasashen da ake fama da tashe hankula a cikin yankin gabas ta tsakiya. to jama'a masu saurare lokacin da muke da shi da yarga ya riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin namu sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wanda lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa biyu hashe daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku a ƙwarya kamar daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mai magana izina kofan yamba na zaria kuma ni ne baban jamila da sa'idu daga najeriya a jihar kaduna a tarayyar najeriya to ina son wannan sashi na boh da su miƙa min ainihin sakona ga shugaban ƙasar najeriya a kan cire tallafin mai da zai yi da kuma wasiƙa da wasu ka aika mai na kai da sa hannu a wannan takarda to dai ya duba girman Allah talaka na cikin damuwa da rashin kwanciyar hankali abinda zai ci ma baya samu mata suna zama zawarawa ga sunan suna yawo kwararo kwararo sabili da rashin abinci muna roƙon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya duba girman Allah talaka ya zaɓe shi ne da ya ji daɗi a Najeriya. Assalamu alaikum biyoyi Hausa barka da aiki. Mai magana ni ne Yakubu mai aski ba da raka jihar da magaran kasar Niger. Sakin yan farar hula da aka yi a kasar mu Niger gaskiya wannan abin farin ciki ne kuma muna matukar jin daɗi domin muna so gwamnati ta ba wa yan farar hula dama domin su ma su zo su tofa albarkacin bakin su don a gyara tafiyar gwamnati don gwamnati ta ma ta ji daɗin yin aiki domin baya yiwuwa gwamnati ta rika aiki ba tare da ana kwabo mata ba ko ana gaya mata gaskiya ba ina fata za a ji wannan kira nawa mai magana ni ne yakubu mai aski ba da raka jihar da magaram a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. sashen hausa na gidan rediyon muryar musulunci na boh da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebis ta najeriya to a yau ina jinjina ma wa'annan malamai na najeriya na addinai daban-daban wa'anda na gudanar da taro domin neman mafita dangance da matsalar tsaron da muke fama da su to gaskiya da daɗewa ya dace sai wannan zama sai dai ko yanzu ba za a ce sun makaro ba a muna addu'a wannan tattaunawa da sun kai allah ubangiji ya sa ita ce za ta kai mana karshen duk wani tashe-tashen hankulan da muke fama da su kama daga kasashen sokoto ko kuma jihohin sokoto kebbi zamfara da kaduna da maneja da dai najeriya baki daya allah ubangiji ya zaɓa mana duk abin da alkhairi dangance da wannan matsayin na gode ku tashi lafiya sunana haɗa mai kwamfuta mai yama lokal gan mai kebbi najeriya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu DOH Hausa mai magana Abubakar Muhammad Ali Jabbari Al-Agadasi da ke nan kasar Nijar a birnin Agadez muna godiya da dama da ake bamu muna tofa albarkacin bakin mu muna faɗin mu To ni dai shawarar da zan bada ga dukkan talakawa ma da kuma wanda ma ba talakawa ba masu son adalci ya kamata mu nutsu mu gane me yanzu wadda za mu wannan shugabanni fa da kullum muke ta cece ku ce akan su ba sa mana adalci ba sa mana adalci muna da yanda za mu yi a mana adalci da taimakon Allah menene yanda za mu yi mu sa su su gane kuskuren su da mi ake sa shugaba ya gane kuskuren shi duk shugaban da ya zo dokan mana alkawari za ya kaza za ya kaza sai kuma bayan ya hau mulki ya saba wannan alkawari to miye ya kamata yi ranar zaɓe mu fito kwanmu da kwarkwatan mu duk wannan abin da za su ba mu a lokacin kamfai mu ce ba ma so kawai canji muke so mu zuba mu wanda ya ga ya cancanta shi ma in ya hau bai yi ba gobe in ranar zaɓe ta kewayo bayan shekara biyar mu samu wani shugaban. Assalamu alaikum sashen Hausa jamhuriyar mutum ta Mai magana Buba mai manja Mayo Balwa daga karamar koma Bala jihar Adama na Najeriya. Zan yi amfani da wannan dama da kuka ba mu wurin miƙa rayina da yabawa a ɗan kasuwa Alhaji Tijjani Haman Nasara Ciroman Jimeta dan majin Adama a bisa ƙoƙarin da yake da ita na taimakon al'umma da kuma a kyautatawa ta yadda ya bullo da samar da ruwa gina bol bol gera waɗanda suka lalace da kuma tallafi ga masu ƙananan jari sama matasa aiki a wannan irin hukasa da dan maje abu ya bani Salamu alaikum radio VOH Hausa Tehran kuna tare da mai magana Alkasim daga nan Agadez jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son bayyana ra'ayina saman wanga kame wanda aka ma haruna mega yan farar fulat talabiri da sunan ya fito ya bayyana ra'ayin shi abin da ya faru a tera su kuma hukumomi suka yi amfani da damar da gare su ta mulki suka kama shi suka kai shi gidan yari to ka gani da cewa masu cewa akwai demokrasiya a kasashen mu afirka wannan magana ba daidai bane demokrasiya akwai ta amma ba wai a zahiri bane a dakwai ta ba ta aikin da eh, kamar dokoki wanda suka da sai ka ga ana abubuwa wanda suka safi na amin hamdahana da dukiyar kasa ko kuma ka ga barayi na cikin kasa suna yadda suke so ko kuma ka tare da su ma ake mulkin amma sanda ba ta iya bugun su kenan ka gani ba a cewa a kawai demokarasiyya amma kuma ba a ganin ta a kasa ka gani ana dai faɗin ta a baki ne kenan ba haka ba ne mu kuma muna fata da hukumomi da abin da ya bai ma talaka ba idan ya fito ya bayyana ra'ayin shi saboda ɗan kasa ne bai saba mai dokoki ba da Allah su bar zuwa suna kama su ko kuma suna korarsu daga aiki kenan kaga ba daidai ba ne radio iran kuna tare da mai magana alkasim ne daga nan agadas ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boh hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to duba da haka zan yi dan tsokaci game da shugabanninmu na nijar don allah don annabi shugabanninmu na nijar a rinka talaka adalci a zanki talaka adalci a rika taimaka ma talaka a rika tsaya ana sauraron kukan talaka menene yanayin rayuwa ba he lokaci ba yayi na neman a dare kan kujerar mulki kuma a zo ana bin birni da ƙauyuka ana neman talaka ya kamata talaka tun da yanzu a san talaka turke ne talaka turke ne kuma talaka jigo ne ya kamata ku duba shugabanni ku gani ba ku kuka zaɓi kanku ba talaka ne suka zo suka zaɓe ku aka yi dafifi ya kamata a rika jin kukan talakawa don Allah don annabi a rika amfani da kukan talaka na kuna agwa mai faci daga nan zandar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Sashen Asarar BOH Tehran mai magana isu ne ma da magana magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama in jajantawa al'ummar Sokoto da Katsina a dangance da gurɓacewar rashin zaman lafiya da suka samu a jihar su kuma alhali gwamnatin Najeriya tana cewa tana yin iya bakin kokarin ta hakikanin gaskiya a halin yanzu Najeriya wannan yankunan na Sokoto da katsina sai dai a ce ina lillahi wa ina ilaihi kuma gaskiya gwamnatin najeriya haƙiƙa kina cewa kina yi kanki da kwanki amma kuma talakawan suna cewa ba su gani a ƙasa kenan ku bai kamata bai wannan talakawa a lokacin da suka nemi ku zaɓe su kuka zo jihohinsu kuka zo kamfani kuka zo kamfani domin ku ba su daɗin baki su zaɓe kuma sun zaɓe ku amma kuma gashi kuma watsa musu ƙasa ido kun bar su da iyawarsu kuma wanda hakan bai kamata ba gwamnatin demokarasiya ce gwamnati ta kowa ce ba ta dan wannan jiha ba ko wannan jiha ya kamata a ce duk wanda suke cikin hali gwamnati ta kasance ta zo ta jajanta ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shashin hausa na biyu hausa mai magana a isu ne ma da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai da jamhuriyar nijar ina so ku bani dama in yi tsokaci a dangance da kasar mali ga ecowas to gaskiya ƙungiyar ecowas ya kamata ki riƙa wa mambobin ki adalci ganin yadda mali ta sha gwagwarmaya a shekarun nan na tsaye da gwamnati kuma alhali yanzu gwamnatin ma bata tsaya ba ta far hula tana neman yarda 'yan ƙasarta da ra'ayin 'yan ƙasarta kan lokacin da za su ɗora mulkin demokarasiya na farar hula to yana da kyau a ɗan ba su uzuri su samu lokacin da za su aje a kan lokacin da za su ɗora mulki na farar hula domin su samu shugaba ingantacciyar gwamnati kenan kuwa wannan dama ce tasu kuma shi yau duk yadda ka gani ƙasa tana son ta yi wani baya zawa a kai tsaye ya tilasta ta ta yi abin da za ta wa kanta dan da na sani tunda dai yan kasar mali ne sojojin ma na kasar mali ne kawai a bar su su dora lokacin da suka ga za su iya domin su yi zaɓe su samu gwamnati ta demokarasiya gwamnatin hula na gode. to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya. masu sauraron yanzu kuma sai shirin ansoshin tarbiyya wanda zan gabatar. Amsoshin tarbiyya Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. barkamu da sake saduwa a cikin shirin na ansoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin na yau. madala masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu ansa tambayar malam kabiru ɗan iya daga ganin katagun wanda yake son a bayyana masa halayen iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalansu don mu ɗauki darasi daga cikinsu Wasalamu alaikum mai sauraron ku Malam Kabiru dan iya. To madala Malam Kabiru da fatan kana lafiya kuma kana tare da mu a yanzu don jin abin da muka tanadar maka dangane da ansan tambayar ka. Da farko Allah mai girma da ɗaukaka ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa a tsarkaka salam a matsayin abin koyi ga dukkanin musulmi musamman mabiya iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa a cikin dukkanin al'amuran rayuwarsu yana daga cikin al'amura masu ɗaukar hankali a cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa wanda kuma shine da suke tafiyar da gidajensu yadda suke mu'amala da matansu da kuma 'ya'yansu da waɗanda suke musu hidima da sauransu To da farko bari mu buɗe shirinmu na yau da ayar Ƙur'ani mai girma wacce take magana dangane da zamantakewa inda Allah ta'ala yake cewa kuma akwai daga ayoyinsa ya halitta muku matan aure daga kawukanku domin ku nutsu zuwa gare ta kuma ya sanya soyayya da rahama a tsakaninku lalle ne a cikin wancan akwai ayoyi ga mutane masu yin tunani cikin suratul rum a ta 21 wannan ayar tana magana dangane da manufar aure a tsakanin mutane a wajen allah ta'ala kuma ya sanya aure a matsayin aya daga cikin ayoyinsa ga masu tunani musamman ganin cewa matanku daga jinsinku ne sannan ya sanya soyayya da tausayi a tsakaninku don auren ya dawwama ya kuma kasance yana da amfani ga dukkanin masu hankali masu tunani a kansa dangane da aure da kuma fita daga gwagwarci an karɓo hadisai da dama daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da farko an karɓi hadisi daga mashirik wanda isnadinsa ya kai ga imam muhammad bakir salam daga kakansa manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba a taɓa yin gini a musulunci wanda ya fi soyuwa a wajen allah mai girma da ɗaukaka ba wanda ya fi aure kamar yadda ya zo cikin littafin malla ya hadurhul faqi juz'i na uku shafi na biyu. idan mun fara da nutsuwa a cikin gida wanda yake daga cikin manufofin aure wanda allah ta'ala ya kawo a cikin aya ta suratul za mu ga cewa a nan ya kamata gida ya zama nutsuwa ga mata da mijinta gaba ɗaya amma matar wacce mafi yawan lokutanta tana gida ne ita tafi buƙatar nutsuwar da za ta samu a gidan da suke rayuwa don ta sami damar tarbiyyar 'ya'ya da za ta haifa a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali duk da cewa shi mijin ma yana buƙatar wannan nutsuwar don ya kasance duk inda ya je to hankalinsa yana inda nutsuwarsa take wato gida sannan idan abin ya zama akasin haka wato tana cutuwa a cikin gida gida bai zama nutsuwa a gare ta ba to hakan zai shafi babban aikinta a gida wanda shine tarbiyyar 'ya'ya da ta haifa gida zai iya zama ba wurin nutsuwa ba ga mata idan har ya zama ana cutar da ita a cikinsa ana wulaƙantar da ita a cikinsa idan ba a girmama ta ba a mutunta ta a cikinsa mutum kowaye ne idan ya ga cewa ana cutar da shi a wani wuri idan kuma ya ga cewa zai kwace haƙƙinsa to zai iya ƙoƙarin samun haƙƙin nasa amma idan ya ga cewa haƙƙin nasa ba zai samu ba to zai shiga cikin damuwa wacce za ta iya tasiri akan dukkanin ayyukan da zai yi don haka a nan za mu iya kira ga miji ya yi duk abin da zai iya yi na samar da nutsuwar matarsa a cikin gidansa don ta yi ayyukan da suka zama wajibi a kanta ba tare da tunanin wani zai cutar da ita ba a cikin wannan muna da kyakkyawan misali a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa na yadda yake neman yardar matansa har ya kai ga Allah ta'ala ya ce masa me yasa zai sayar da haƙƙinsa don neman yardan matansa kamar da yadda ya zo cikin wannan ayar a cikin suratul tahrim inda Allah yake cewa ya kai annabi don me kake haramta abin da Allah ya halatta maka kana neman yardar matanka alhali kuwa Allah mai gafara ne mai jin ƙai cikin suratul tahrim aya ta farko a wasu hadisan da suka kawo dalilan saukar wannan ayar sun bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan shiga ɗakunan matansa bayan sallar la'asar yana zantawa da su ɗaya bayan ɗaya sai wata rana ya shiga ɗakin umul mu'minina Zainab el Jahaj sai ta bashi zuma ya sha da ya fita ya shiga ɗakunan umul mu'minina Aisha da kuma Hafsa sai suka ce masa bakinsa na warin wani abu mara daɗi sai ya ce masu amma ni zainab ce ta bani zuma sai suka dage kan cewa ya sha wani abu mai wari daga nan sai shi kuma don neman yadda su sai ya ce to daga yanzu ba zan sake shan wani abu a ɗakinta ba sai wannan ayar ta sauka kafin haka umul na aisha da hafsa sun haɗa baki kan cewa su yi masa hakan babu wani abu da ya sha mai wari a gaskiyar al'amarin. sai dai darasin da za mu ɗauka a nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kai matsayin da yana haramtawa kansa abinda Allah ya halatta masa don neman yardan matansa wannan wanda ya bayyana a gare mu kenan tunda labarin ya zo cikin alkur'ani mai girma amma watakila halayensa na tausaya musu da kuma neman yardarsu wanda ba a bayyana ba saboda ba su zo cikin alkur'ani ba suna da dama don haka duk abin da bai zama sabon Allah ta'ala ba bai kuma kai ga mutum ya haramtawa kansa abin da Allah ta'ala ya halatta masa ba to babu laifi ya nemi yardar iyalansa gwargwadon iyawa wasa, gwargwadon ƙarfinsa don gidan ya zama nutsuwa a gare ta kada ya zama gidan ya zama kurkuku a gare ta ko tana ganin in ba don akwai goyon raba aure ba to da ta kubuta daga gare shi wato kada mijin ya yadda matarsa ta rika ganin gidansa kamar haka yake an ruwaito daga imam ali da abi talib salam yana bayyana cewa matarsa zahra salamullah alaiha ba ta taba bata masa rai ba kamar yadda ita ma ta bayyana cewa bai taba bata masa rai ba har ta bar duniya kamar yadda yake faɗa a cikin wannan hadisin na rantse da Allah ban taɓa yin wani abu wanda ya ɓata wa Fatima salamullah alaiha rai ba kuma ban taɓa tilasta mata wa yin wani abu ba har zuwa inda yake cewa ita ma bata taɓa a ɓata mani rai ba kuma bata taba yin wani abin da bana so ba duk da cewa su ma'asumai ne salamullahi alaihima mu ba za mu iya faɗar haka ba don ba gaskiya ba ne a ce mu haka muke tsakaninmu da matanmu amma sai dai mu kwatanta gwargwadon iyawarmu a wani hadisin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mafi alkhairin ku shine wanda ya fi kyautatawa matansa kuma ni ne na fi kowa kyautatawa matana kamar yadda ya zo cikin mallaya hadur faqi juz'i na uku shafi na 443 hadisi na 5538 a wani hadisin yana cewa wanda ya yi aure to ya mutunta matarsa sannan mun karanta a cikin littattafan tarihi kan cewa a ranar karbala wato goma ga watan muharram a shekara ta 61 bayan hijira a lokacin da makiya suka kewaye imam hussein a.s. da iyalan gidansa da sahabbansa sai ɗaya daga cikin sabansu mai suna hilal ɗan nafi'u ya fito fagen daga zai yi fito na fito da makiya sai matarsa matashiya ta fara kuka sai imam hussein salam wanda ya lura da hakan sai ya faɗa wa hilal cewa matarka bata ji daɗin rabuwa da kai ba idan kana so ka zaɓi farin cikinta ka bar yin mubarazar banda haka shi ma imam hussein salam yakan girmama yaransa da matansa kamar yadda suke girmama shi ko a fagen faman masu sauraro musamman malam kabiru da fatan kun ji daɗin wannan shirin a nan kuma za mu dasa aya sai kuma ta fito idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da masu sauraron yanzu kuma sai shirin afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kudaru kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin namu zai leƙa ne Burkina Faso ɗaya daga cikin ƙasashen yankin Sahel a yammacin Afirka da ke fuskantar matsalolin tsaro masu nasaba da mayakan da ke ikirari da sunan jihadi da suka daɗe suna addabar yankin. Hassan barka ne ke muku lalemar habin a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. marilla burkina faso kamar sauran kasashen sahel na ci gaba da fuskantar barazanar gungun kungiyoyin da ke ikirari da sunan jihadi matsalar tsaro da ta'adabi kasashen sahel musamman mali burkina faso da kuma nijar na ci gaba da zama ruwan dare gama duniya saboda ba kasafai za a shafe mako guda ba ba tare da an kai wani hari a ɗaya daga cikin waɗannan kasashen ba jama'ar yankin sun jima suna ta korafi game da wannan matsalar da ta ci ta cinyewa wannan ya sanya a burkina faso shugaban kasar rock mark christian kabore ya rushe majalisar ministoci bisa lambar al'umma saboda taɓarɓarewar tsaro tuni shugaba kabore ya naɗa sabon shugaban gwamnati mai shekaru hamsin da 58 a duniya lassina zarbo na a matsayin wata bakwar fuska a idan jama'ar burkina faso duk da yake a baya ya riƙe mukamin jagoran hukumar yaƙi da makaman ƙare dangi ta majalisar ɗinkin duniya har na tsawon shekaru tun a gabanin naɗinsa shugaban burkina faso rock mark christian kabore ya yi kira ga 'yan kasar da su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya don tunkarar harahana 'yan ta'adda da suka yi kaka gida a kasar da ma yankin nan gaba ne dai ake sa ran sabon shugaban gwamnati ya bayyana sunayen 'yan majalisar ministocinsa to amma sai dai babban ƙalubalen da ke gabansa shine na rage kaifin hararen 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi da suka mamaye yankuna da dama na kasar. kusan wannan shine karan farko a yankin da wani shugaban gwamnati da mambobin majalisarsa suka yi murabus saboda matsin lamba daga al'umma firaministan burkina faso mai murabus christian joseph marie dabire da gwamnatinsa sun sanar da yi murabus din ne a yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna adawa da abin da al'ummar kasar suka kira gazawar gwamnati wajen yakar masu ikirari da sunan jihadi da ke hana zaman lafiya da kuma salwantar da rayukan fararen hula kai har ma da jami'an tsaro. baya ga kasar ta burkina faso da ta jima tana fuskantar tarin kalubalen tsaro daga gungun masu dauke da makamai su ma sauran kasashen yankin sahel na fuskantar makamanciyar matsalar ta tsaro shugaban kasar ta burkina faso kabore ya shiga cikin hali na tsaka mai wuya a baya bayan nan inda yake ya ci gaba da shan suka sakamakon yawaitar hararen mayakan ko da a farkon watan nuwamban da ya gabata wani mummunan hari ya yi sanadiyar rayukan jami'an sojoji kimanin 49 da kuma wasu fararen hula yanzu dai ana jiran ganin irin tasirin da matakin rusa gwamnatin zai iya yi a kasar shugaba Bori na kasar ta burkina faso ya sha alwashin ɗaukar matakan da za su magance matsalolin tsaron da kasar take fuskanta na hare-hare daga tsagero masu dauke da makamai da ke ikirarin jihadi inda jami'an tsaro da dama suka rasa rayukansu shugaban ya ce gwamnatin za ta ƙara ba da kula ga sojojin ƙasar tun shekara ta 2015 hare-haren sun hallaka kimanin mutane dubu biyu yayin da wasu kimanin miliyan ɗaya rabi suka tsere daga gidajensu ƙasar ta burkina faso da ke yankin yammacin afirka tana sahun gaba na ƙasashe masu fama da talauci a wani lamari da ya kasance ba zata kana kuma irinsa na farko a ranar laraba da ta gabata firaministan burkina faso christophe joseph marie dabire da gwamnatinsa sun yi murabus a sakamakon matsin lamba na al'ummar kasar kan matsalolin tsaro Mista dabire da gwamnatinsa sun yi murabus ne a yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga ta nuna adawa da abin da jama'a suka kira gazawar gwamnati wajen yakar mayakan jihadi da suka janyo asarar rayuka tare da hana zaman lafiya a kasar da ke yankin sahel dokokin kasar ta burkina faso sun tanadi daukacin mambobin gwamnatin kasar da ta yi murabus a yanayi irin wannan da aka sami firaminista da ya zaɓi ajiye mukaminsa inda gwamnatin za ta kasance ta wucin gadi har sai an kafa wata sabuwa shugaban kasar ta burkina faso rock mark christian kabore ya shiga hali na tsaka mai wuya a baya-bayan nan inda yake ci gaba da shan suka a sakamakon yawaitar hararen gungun mayakan musamman harin farkon watan nuwamba da ya gabata da yi sanadiyar rayukan jami'an soji na kasar akalla 49 da wasu fararen hula harin da ake dangantawa da na ta'addanci ya hallaka fararen hula talatin da jami'an tsaro goma sha hudu tare da jikkata mutane sha tara a arewacin kasar da ke kan iyaka da kasar mali kasar burkina faso na cikin yankin sahel da ke fama da barazanar kungiyoyin 'yan ta'adda sai dai har-haren sun kara tsananta ne daga shekarar 2015 don farko faransa ta karfafa sojojinta a yankin don cimma burin kasashen da ke yankin sahel na kakaɓe ta'addanci mutane da dama sun mutu sanadiyar hare-haren kana akalla mutane miliyan ɗaya da ɗari biyu sun yi hijira a cewar majalisar ɗinkin duniya a baya-bayan nan dai rundunar haɗin gwiwar sojojin nijar da burkina faso ta ce ta kashe akalla 'yan tada kayar baya 100 a yankin sahel sojojin sun kuma kama mutane ashirin da ake zargi da ta'addanci tare da kwato kayan yaƙi da dama akalla sojoji sha uku ne aka kashe wasu bakwai sun shi rauni a cewar sanarwar sojojin haɗin gwiwar ƙasashen biyu wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka shafe makonni ana zanga-zangar ƙinjinin gwamnatin burkina faso kan rashin tsaro matakin da ya kai ga shugaban kasar rock mark christian kabore ya soke majalisar ministocinsa yayin da firaministan kasar ya yi murabus ko da yake dai fadar shugaban kasar ta burkina faso bata fito ta takamaimai ba ta bayyana dalilin da ya sa firaministan ya yi murabus amma fadar shugaban kasar ta ce shugaban kasar rock mark christian kabore ya amince da murabus ɗin firaministansa matakin da ya yi awon gaba da lahirin gaba ɗayan mambobin gwamnatin tasa matsalar taɓarɓarewar tsaro a tsakanin ƙasashen nijar da mali da kuma burkina faso musamman akan magamar iyakokin nan guda uku ta tayar da hankalin jama'a sosai a yankin kwanan baya shugaban nijar muhammad bazum ya kai ziyara a ƙasar burkina faso inda ya tattauna da takwaransa na ƙasar ta burkina faso akan hanyoyin tunkarar matsalar duk da irin matakan da kasashen na Nijar da Mali da Burkina Faso ke ɗauka akan yankin mai cike da haɗari akan iyakokin uku ƙungiyoyin 'yan ta'adda da matsa gero 'yan fashi da makami na ci gaba da gudanar da ayyukansu a yankin ƙungiyoyin 'yan ta'adda sun zazzafa ayyukansu a kan iyakokin ƙasashenmu guda biyu don haka ya zama wajibi a gare mu mu ɗauki mataki na fuskantar matsalar inji shugaba bazum a ziyarar da ya kai burkina faso ya ce a ganawar da ya yi da shugaba kabore mun yanke shawarar ƙara haɗa ƙarfi da ƙarfe don yin aiki tare a fagen daga kazalika mun tattauna yadda ya kamata mu matsalar a fannin matakan soji da leƙen asiri da kuma na shari'a a takaice dai mun yi musayar bayanai masu mahimmanci waɗanda za su taimaka wajen inganta shirinmu na tunkarar wannan kokowa da muke yi a tare kamar da shugaba bazum ya faɗa a ziyarar da ya kai a burkina faso yanzu haka dai jama'a sun zo da ido su ga tasirin da ganawar da shugabannin kasashen na nijar da burkina faso za ta yi wajen rage raɗaɗin wannan matsala ta tsaro a tsakanin ƙasashen nasu da sannu a hankali ta soma kawo cikas ga ƙasashen da ma yankin jama'a a burkina faso sun jima suna gudanar da zanga-zanga inda suke neman gwamnati ta ɗauki matakan kawo ƙarshen hararen ta'addancin da suka adabi sassan ƙasar tun daga shekarar 2015 al'ummar burkina faso suka soma fuskantar hararen ta'addancin ƙungiyoyi masu alaƙa da alka'ida tashin hankalin da kawo yanzu ya raba mutane akalla miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da muhallansu yayin da wasu fiye da dubu ɗaya da ɗari uku suka rasa rayukansu. To jama'a masu sauraro iya abin da za mu kawo muku kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma wata haduwa idan mai duka ya sake haɗa mu. Kafin nan ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a huta lafiya. thank you madalla masu sauraro da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na safiyar yau amma tun da muna da sauran lokaci ga aminu ibrahim kiyawa ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara ana samun ci gaba tattaunawar da ake tsakanin iran da hukumar nukiliya ta duniya kan wasu batuwa masu sarƙaƙiya hakakin makatakin wajen kasar iran ya faɗi cewa tattaunawar da ake tsakanin muhammad islami shugaban hukumar nukiliya ta iran da darakta janar ɗin hukumar nukiliya ta duniya rafa'il gross ana samun ci gaba sosai kan batutuwa daban-daban da ke da sarƙaƙiya kan shirin ta nukiliya islami ya shaida manema labarai a gefen taron na birnin tehran cewa haɗin kai tsakanin iran da hukumar nukiliya ta duniya ya takaita ne ga iyakokin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e da kuma yarjejeniyar hana yaduwar makaman kare dangi wato npt ya ƙara da cewa idan hukumar ta iaea e tana son gudanar da bincike a cibiyar nukiliya bisa yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma matsaya a kai a shekara ta biyar. to dole ne dukkan sauran bangoren da ke tattaunawar su cika alkawuran da suka ɗauka ya ce idan ba za su iya cika alkawuran su ba kuma za su ci gaba da kakabawa iran takunkumai na zalunci rashin adalci bai kamata su nemi tilastawa iran ta ba su haɗin kai da suke bukata ba masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yanzu sai kuma can da rana idan la kai mu za ku sake ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-duminsu. su a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyinsu tahir amin ke cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bye.